illallahu ya zama na yau gaba ku da ɗariƙa ta kai da la ilaha kuke gaba ku yi gaba da la ilaha ku yi gaba da istighfari ku yi gaba da annabi kai wahabiya dan dan ya rasulullahi ku fita ku bar musuluncin nan ku daina kiran kanku musulmai dan Allah abin yayi yawa la ilaha illallah mutum yayi miliyan ɗaya shi kake gaba da shi to nawa kake so yayi kai da kake cewa ba mu adadi ba mu adadi mun gaya maka har maganganun malamanka suna nan dan kar a baka karatu kyauta mun ga abin naku yakan zamanto wauta su da yawa akwai dabbanci kawai mutum ya je ya sha kuninsa saboda yana neman suna kawai ya zo dan neman suna kawai ka zo ka faɗi magana kawai hafwatan haka kawai ka sake ta dar kawai saboda neman suna saboda dai a zo a yi ta magana a kanka ana ɗauko karatu ana baku kyauta fi sabilillahi wa rasuli neman suna da soke la ilaha illallah wannan wani irin neman suna ne za ka yi sunan amma kuma bakin suna za ka yi mai duhu Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara da tabbata ga annabin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yayin da malamai suke ci gaba da yi wa Malon Turaim Izala Kano Raddi sakamakon farcinsa da ya fito ya yi na cewa yin sallah raka'a dubu da yin zikiri miliyan ɗaya ko miliyan dubu da bid'a ne, duk wanda ya irin wannan zikirin ya yi bid'a kuma ya aikata aikin banza ba lada da sauran dai miyagun maganganu da ya faɗa akan haka. Sheikh Abul Fatai Sani Attijjani ya fito ya rushe Marouane Traoré Izala tun daga sama har ƙasa da ruwan hujjoji a cikin Alƙur'ani da hadisi sannan ya gargaɗi al'umma ya ja hankalin al'umma da cewa lallai kada su sake mutane su zo wasu mutane su zo su raba al'umma da da ambatan la illallahu da yin salloli da yawa wannan abin duk wanda ya yadda aka raba shi da wannan ya yi asara ya yi asara shek Abul Fatih Sani Attijani ya yi maganganu ya ƙara kawo hujjoji masu yawa wanda yake nuna cewa abin da malon Turayim ya faɗa kuskure ne ya sauka daga layi ba daidai ba ne. Ku biyo mu a wannan tasha ta zamancin mu TV mai albarka don jin cikakken wannan raddi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 سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدكسا شواء وانا اللوكتشي وانا إن شاء الله تبارك وتعالى الحمد آه kamar yadda kuka gana sa a sama wani takaitaccen saƙo ne raddi ne zuwa ga wahabiya wanda inda ba don inda ba don wato kusan al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙi ba na a yi musu bayani da irin waɗannan shiriritan nasu da bai kamata a dinga kula su ba kwanaki na ganye ta yin magana a kan musamman su wahabiyan sun yi ta yin maganganu a kan abin da ya shafi maganganun profesa ibrahim makari abin da ya shafi karanta alkur'ani sauke shi cikin rabin awa ko wani abu makamancin haka da sauransu wanda da sun hutar da kansu ya zama na jahili ka hutar da kanka ka daina magana a kan abin da baka da ilminsa ya zamana kuna magana ne akan abin da kuka sani amma ya zamana ku tsakanin ku da al'ummar manzo Allah wahabiya ba wani abu kullun sai dai duk abin da ake ganin falala ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa al'ummar manzo Allah ko wajen ku kullun ƙarya ne wani bayi da shi ƙarya ne wani bayi da shi sannan shi wanda ya ce yayi abin nan fa ba wai ya ce yayi wa kansa ba cewa yayi Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa Allah yayi masa to me naka Allah yayi wa mutum amma ka tsaya kana musu kana inkari inkari kake Allah ba zai iya yi ba ko yaya wannan shine babban abin musiba. sannan duk wani falala da za a ce an same shi a cikin al'ummar manzo Allah musamman in jahilan cikin su basu taba ji ba sai a bakin yan dariƙa sai su dauka wannan kawai ai abubuwa ne da ya shafi yan dariƙa hasha wakalla ba haka bane sai su dauka a bakin yan dariƙa sai kaga sun fito suna ta ƙaryata to yanzu kwanan nan gashi ire-iren yaran da suke ba su mimbari suka yi musu rawani sun san kuma jahilai ne sun san ba su karatu ba sai ya zamana suna ara musu mimbari idan sun ara musu mimbari kawai sai su zo su yi ta kawai maganar da duk ta baro a bakinsu kawai sai su sake su suna ganin <laughs> tunda sun tara gaugawa a gabansu kawai duk maganar jahilcin da ta zo bakinsu kawai sai su sake ta sai su kwaba to gashi an kara kwabawa wanda yan uwa suna ta yin magana to na ga wajibin abin duk da akwai yan uwa da na gaggani daga gugguri sun yi bayanai wanda bayanansu inda ana neman gaskiya kawai ya hutar ya hutar to amma ba laifi ba ne idan ka ga ɓarna, mutum manzala ya tsine wa mutumin da ya ga ɓarna, yana da ikon kawar da ita barnan kuma ya kiya kawar musamman abin ilimi a tambayi mutum ya sani kuma ya ɓoye manzala ya ce wannan ilimin zai zamanto masa linzami ne da Allah zai naɗa masa a bakinsa zai shiga wuta da shi kullum abin da muke gaya muku wahabiya ba duk abin da ba ku san shi bane babu shi ba duk abin da kuka jahilta bane abin ya zama jahilci a'a jahilcin cutanku ne take jikin ku ne jahilan ku ne ba ku sani ba shine illanku ku gane haka ku gane haka tukunna in kuna son ku zauna lafiya ba duk abin da kuka jahilta bane ya zama jahilci ba duk abin da kuka sani ba ku sani bane yake zama ilimi kuma ba duk abin da kuka sani bane ya zama ilimi to amma mu daɗin mu alhamdulillahi ba ma mu sai da zakara in mun ce mun zungure muku goshi to zai tabbata mun zungure muku kuma alhamdulillah ina so jahilan cikinsu. su ko da ke kan na kira ku da jahilai in ce waɗanda ba ku da karatun cikinsu. ku ji tsoron Allah suna ce muku alkitabu was sunna mu ka ce mana qala Allahu qala rasulu Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce ba haka bane to ga karatu yau ka zo ka gani jawayin ma'ani zan karanta maka ko kuwa ƙur'ani zan karanta maka da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun tabi'ai da maganganun sahabban annabi da maganganun tabi'ai ka zo ka gani abinda zan karanta maka kenan na ɗauwa kaina ba zan shige waɗannan ɗauri guda hudun ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce ba na shige wannan gashi in gaskiya kake so daga yau shi kenan in kuma haukanka kake ta yi to wannan kuma sai mu ce Allah ya baka lafiya sannan su malaman cikinsu su ji tsoron Allah babban illan ku shine kun sake ibnu taymiya ya dora gwalaken ku akan kaya in kun ce za ku bi ibnu taymiya mugun bakin munafiki ne ya yi ta tsiraitar da ku kenan zai gaya muku abu babu can ya lallaba wani lungu kuma ya ce akwai wani lokaci kuma ya ce babu zai ce akwai kuma ya zama na babu e, ibn taymiya haka yake munafiki ne ku daina yadda da maganarsa ɗari bisa ɗari in kun ga maganarsa ku koma ku koma to yau batun cewa sallah raka'a dubu bari mu gani yan ɗariƙa ne suke yi ko an samu a cikin magabata wanda ake cewa salaf za mu ga salafiyanci yau duk tsiyarka duk ɗan galawandanka za mu ga salafiyanci zikiri miliyan ɗaya za mu gani shi Allah miliyan ɗaya ce Allah ba miliyan ɗaya ce ba la ilaha illallah ba miliyan ɗaya Allah ya ce ba bai ba ta adadi ba cewa ya kai ta yi kai ta yi a ayoyi birjik yanzu za mu karanta kai ta yi kai miliyan kai biliyan kai tiriliyan kai jiliyos na sabon mai kuɗin Kano ko ya ce an baku gangaliyan to kai ma ka yi gangaliyan <laughs> sabon mai kudin kano la'ilallallah in akwai adadin gangaliyan ka yi allah ne ya ce ka yi haka kuma su kansu sahabbai haka suka tabbatar ga manzo Allah ya faɗa zikiri ba a masa adadi za mu tabbatar da ƙaryan almajiran ibnu taymiya wanda yake ganin ba haka bane kuma ya ce to ya ce haka ne wanda yake ganin ba haka bane ya kore in ya isa amma daga farko yana da kyau mu ji abin da shi yaron da suka turo ya faɗa abin da ya faɗa mu ji me ya faɗa in ya faɗa kuma sai mu yi bishi daki daki za mu ba shi ansa gata kaman haka yanzu fa la ilaha illallah miliyan kaza yake kullum wai sa shi sallar faraka'a dubu yayi a banza wai sa shi zalla ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya abin da ban sa shi ba za a yi. to yanzu in kai ka ji karar ka ce masa ai abin da yawa ya za a mayar masa ba na kana shi kan magana annabi yanzu ka fi jin nauyinsa akan ta annabi azalla ne ce duk wanda ya aikin da ba sa shi ba mayar masa za a yi haka ka ce wannan aikin alhamdulillah to bari mu ga wanda suka yi din in ka isa fito ka ja wannan hadisin akan su bayan dariƙa za ka raina ba <laughs> ai daɗin abin kenan shi daɗin karatu kenan anan ake shan kunya eh anan ake shan kunya ku je ku ba yara mimbari su zo suna ta irin maganganu haka maganganu ba ilimi ba su tabbatar ba su kore abin da yake tabbatacce a musulunci ga littattafai za mu karanta maka zaka sha mamaki zaka ji su waye suke raka a dubu amma kafin nan mu fara da maganar zikiri domin kun san babu shakka bani mancewa da wannan kisan ta faru a anguwanmu a nan bauchi a bakin kura ina jin limamin izalan gurin yana cewa daga an ce la ilaha illallah sai ku ce na yan dariƙa ne ba kwa zikiri Allah ya ce ku yi zikiri to yan dariƙa ku yi zikiri miliyan ɗaya kaɗan ne in kana la ilaha illallah miliyan ɗaya ka ƙara ya kai miliyan dubu in zaka iya ya kai biliyan in zaka iya eh ya kai biliyan zaka iya haukan ibnu taymiya ne kawai ya ɗora su akan wannan dabbanci ku rabu da shi ku rabu da shi wanda shi kansa tsohon munafiki yanzu za mu zo mu tattaro masu za su gani inda gaske ne man amila amalan laisa alai amruna ka fara jiwa kan ibnu taymiya amma Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana alladhina amanu bismillahir rahmanir rahim alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani sune wanda zuciyarsu take nutsuwa da zikiri ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku saurara da zikiri ne zukata suke samun nutsuwa sai yasa zaka ga a cikin zukatan masu zikiri ba masu yanka mutane ba masu dasa bama mai ba masu keta alfarman mutane duk mai la ilaha illallah ba yi sai waɗanda ba sa la ilaha illallah saboda su ba nutsa take ba kuma ranan kiyama Allah ya musu tanadi wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama eh duk wanda ya kauce baya yin zikiri Allah ya ce to fa inna lahu ma'ishatan dankan a rayuwar nan duniya zai shiga cikin kunci zai shiga cikin kunci sannan kuma ranar kiyama za mu tashe shi a makaho mai makahon zuciya mai makahon gani saboda baya ambatan Allah to yan uwa hailala da zikiri hailala da yin zikiri da abin da malamai suka tafi wannan abin ya tabbata cewa babu adadi ga ruwaya ta farko kafin mu kawo ayoyi sayyidina aliyu bin abi dalha ya karɓo riwaya daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ku ji me sayyidina abdullahi ibn abbas yake cewa inna allah ta'ala yace lam yafrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ji sayyidina abdullahi ibn abbas sahabin annabi kun ji na farko Allah bai taɓa ajiye wata farilla wani ibada da ya farlanta wa bayinsa ba face sai ya sa wa wannan farillan haddi salloli biyar ne a rana an kace za ka yi shida misali salloli na farilla guda biyar ne a rana an kace za ka yi shida sai a ce ba karba ba sallan asuba biyu raka'a biyu aka ce kai azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha'i hudu in ka ƙara ba a karɓa ba faridatan inji sayyidina Abdullahi bin Abbas yace ya ce ma'aluman wanda wannan abin da Allah ya sa masa haddi ne sananne kowane ibada yana da haddi in dai farilla ne ya ce wa azara ahala fi halin uzuri sannan Allah ya ba wa bayinsa uzuri a cikin halin uzuri misali mutum janaba ta kama sa an yi masa uzuri in bai da abin da zai yi alola da shi ya yi taimama mutum ne ya je an haramta mai cin mushe mata alaikumul maitatu wala mulkin khinziri an haramta muku da aka haramta wa mutum sai ya je wani guri ya zama na ya shiga cikin matsatsi to shi kenan famani tsurra ta hau kansa sai ya ɗauki naman mushen dan ya rayu sai ya ci wannan kenan misali sai yake cewa gaira zikiri amma zikiri bai da adadi bai da haddi zikiri bai da haddi daga ɗaya zuwa dubu ɗari zuwa miliyan ɗaya zuwa miliyan goma kai da kace manzo Allah bai sa ba to ga sayyidina Abdullahi bin Abbas yana maka raddi yanzu ya rage ku salafawa za mu gani mu kawai abin da zamu gani zamu ga masu cewa mu wallahi ahli sunna ne kitabu sunna mai sahabbai suka ce to ga sahabi yace zikiri gaira zikiri fa inna Allah lam yaj'al lahu haddan Allah bai sa wa zikiri iyaka ba to idan muna son mu ga maganan nan ta sayyidina Abdullahi ibn Abbasin mu koma ga ayoyi tara wanda Allah ya kawo ka yi zikiri da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa ba adadi ga shi. aya ta farko a suratul ahzabi aya ta 41 zuwa ta 42 ga abin da Allah yake cewa ya na amanu zkurullaha dhikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila ya na amanu ya ku wanda kuka yi imani in ba wariye ka cire kanka ba labas amma Allah yana kiran mu'minai ya ce uzukurullaha ku ambaci Allah ku yi zikiri zikiran ɗari ɗari biyu ɗari uku miliyan ɗaya a'a zikiran kafira zikiri mai yawa wasan biyu bukuratan wasira kun ga wanda ayat ta fassara magana Abdullahi bin Abbas haka ake ɗauko ilimi a aji ba kawai ku dinga kawo jahilci da kwakwalwanku kawai ka je ka sha kununka ka ci tuwo ka zo ka zauna saboda kawai an hura ma lasifika kawai yana yawo kawai shi shikenan ka ɗauka abin da ya fito daga makogaranka ka ya lailayo za ka jefo al'umman annabu ba suna wannan dabbanci ba karatu ba wahabiya ku gana haka wa sabbihu bukratan wasila kun ji aya ta daya aya ta biyu cikin suratul juma'a a aya ta goma cikin suratul juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihun idan an gama sallan juma'a fantashiru fil ardi ku yadu a bayan ƙasa wabtaghu min fadlillahi ku nema daga falalan Allah wa zkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna ku yi ta zikiri mai yawa ku yi ta zikiri ku yi ta zikiri kathiran Me yawa kai ka ce an ce an yi miliyan ɗaya ya saka Allah ne ya sani Allah ne ya sani ko ƙarya ne kuma ga sayyidina Abdullahi bin Abbas ya fasara ayoyin wazkurullaha kasiran kun ji na biyu a cikin suratul ahzabi musamman suratul ahzabi musamman suratul ahzabi ta kakkawo zikirin Allah da yawa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 wa ajran azima tafaddal yan izala abu karara gashi akan matan sarki amma saboda kiyayye yan dariƙa alqur'ani ya tabbatar da abu ku share ya jama'ar annabi ina wahabiya za su kai mutane gashi Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake faɗa lalle musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu yawan ibada maza da masu yawan ibada mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu yawan tsoron Allah maza da masu yawan tsoron Allah mata da masu yawan sadaka maza da masu yawan sadaka mata da masu yawan azumi maza da masu yawan azumi mata da masu kiyaye farjinsu ga barin abin da Allah tabaraka wa ta'ala baya so maza da matansu wa zakirina Allah kathiran da masu zikirin Allah kafiran da yawa Allah bai adadi ba daga ɗaya zuwa adabin da ba adadi kai ta yi na Allah kasiran wazzakirati Allah ya ce waɗannan su ne addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu wani irin gwaggwaban gafara da wani irin lada mai girma na ban mamaki kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa me sai ya sa su ne nan ban ƙarshe. ma'ana in ka ce innal muslimina wal muslimati to ai al mu'minina wal mu'minati sun fi innal muslimina al qanitina wal qanitati sama suke da al mu'minuna wal mu'minati as sadiqina was sadiqati har zuwa kan nan ban karshe wa dhakirina Allah kasiran wa dhakirati adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ina munafikai wahabiya masu dogon gemu dododo ya kake zo kai bayani tsohon munafiki wahabi ku zo ku yi bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa abu ku karyata saboda Ibn taymiya ya dora ku shi Ibn Taymiya dan gidan wata mace ne da Allah zai faɗa abu ya musanta to mun ji wannan ayan na uku ko mu tafi ta hudu cikin suratul azabi 21 aya ta 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera tafaddal abin da Allah ya ce ka yi koyi da annabi hakika koyi mai kyau ya tabbata muku cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yarjullaha wal yawmal akhirah yake san Allah yake kwadayin ranar layira ya samu dacewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakara kasira ya zikiri da yawa ka ce miliyan ɗaya ya saka Allah ne ya sani bai ba da adadi ba wa zakara kasira kun ji na biyar aya ta shida cikin suratul hajji aya ta arba'in Allah ya ce walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi kathira wala yansuranna Allah lahu man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz cikin suratul hajj ga abin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa yawwa ga abin da Allah tabaraka da ba dan yanda mutane daf'ullahi nasa ba a ba a ba'din da Allah ya sa mutane sashin su yana tun kuɗe wa sashi ba Allah ya ce la sawami'u da an rushe gidajen da ruhubanu irin fada-fada na coci suka ɗauka suke ibada wa biya'un da an rushe guraren ibadun kiristoci wa salawatun da guraren ibadun yahudawa wa masajidu da guraren ibadun musulmai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce yuzkaru fi hasmullahi kasira ana ambatan Allah da yawa a cikin masallatai wala yansuranna Allahu man yansuruhu Allah zai taimaki wanda ya taimake shi inna Allah laqawiyyun aziz mun samu aya na nawa na shida aya ta bakwai cikin suratu taha da annabi Musa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe shi da annabi Haruna yace me waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi adri wa ashriku fi amri sai yace me kai nusabbihaka kathira wa nazkuraka kathira naka kunta bina basira kai haka kasira don mi maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kathira mu yi ta zikiri mu yi ta ambatanka kasira da yawa da yawa sai sa hatta ibn qayyim hatta ina ga cikin alwabilus sayyim ne akwai gurin da ibn qayyim ya kawo wani hadisi kudusi wanda annabi Musa da Allah Allah annabi Musa yake tambayan Allah yake cewa Allah ina kasancewa a cikin wani hali da na kafi karfin ambace ka a wannan halin Allah ya ce kaman wani irin hali annabi Musa sai ya ce ina kasancewa cikin janaba ina kasancewa a cikin bayan gida Allah ya ce uzkurni fi kulli hali. ka ambace ni cikin dukkan hali hatta kan shadda zikiri ake yi. <laughs> in ji Allah kawai ka je ka sha kuninka baka san me kake ba kawai baku da tunani baku da basira Allah ya faɗa ba ku karyata saboda son zuciya da gaba da yan ɗariƙa kun bar wa yan ɗariƙa zikiri ba kwa son zikiri ba kwa ƙaunan zikiri ba ka ƙaunan zikiri ba kwa son zikiri ba kwa son salati in mutum ya la ilaha illallah kuna jin haushinsa wanda manzo Allah yana faɗa qulu la ilaha illallah tuflihu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah manzo Allah ya ce mafi girman abin da na faɗa da ni da annabawan da suka gabace ni manzo Allah ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai yau ya zama na wahabiya gaban ku da la ilaha illallah wata kai haka gaban ku da zikiri a ambaci Allah to waya kuke so yan dariƙa su yi in sun yi in sun yabi shaunansu ku ce dama abin da ku iya yaban shaunai sun ambaci Allah kun ce ba a sa su ba yanzu in bar zikiri shikenan kawai kan na yi zikiri ba kwa so a zikiri ba kwa so a annabi salati ba kwa so a yi istighfari wannan wani irin gaba ne da musulunci haka kuma ka kira kan ga musulmai ku kuma wahabiya kawai ku je ku ɗebo yara irin waɗannan ku zo ku ajiye su akan mimbari. kun san ba su karatu ba ku zo kuna ba su membari suna batar da mutane haka ake yi saboda Allah saboda Allah wahabiya to ga aya ta takwas aya ta takwas yau dai kaga dubba biyan da ya taso daga yanzu ya ce shi wallahi tallahi shi ba zai yi zikiri ba bayan ya ji wannan ayoyin to ya fita daga musulunci ko ya ce wa ya ce kai la ilaha illallah miliyan ɗaya bayan ya ji wannan ayoyin ya fita daga musulunci ga aya ta takwas cikin amfalu Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin lamfal aya ta a cikin lamfalu din aya ta arba'in da biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani izala laqitum fi'atan fathbutu idan kun haɗu da wasu fi'a wasu mutane wasu jama'a wanda a filin yaƙi ne fasbutu ya ce Allah ya ce ku tabbata ku tsaya kar ku gudu amma wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa kathiran da yawa la'allakum tuflihuna ma ga musulmi kai inkari ka zama arni ka yadda ka zama dan dariƙa ya zaka yi da Allah ba yadda ka iya da Allah haka Allah ya ga dama haka Allah ya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ga dama haka Allah ya ya so da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin Alu Imran aya ta 40 da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala rabbi ja'alli aya Annabi Zakariya ko qala rabbi ja'alli aya ya ce Allah ka sanya mun wata aya ƙala ayatuka Allah tukalliman nasa salasa ta ayyamin illa ramza kar ka yi magana da mutane tsawon kwana uku sai dai ka dinga ramzi ishara ya ce wazkur rabbaka kathiran ka ambaci Ubangijin? da yawa wasabbih bil ashi wal abkar amma tasbihi ka yi shi safe da yamma <laughs> ashe zikiri in ka ga dan dariƙa yana zikiri me yake yi yana yin abin da annabawa suka yi ne yana yin la'ila a illallah ba miliyan ɗaya ba ku yi jiliyos ku yi tantaliyon in ji mai kuɗin kano ku yi tantaliyon ku yi gangaliyon ku yi tayi la ilaha illallah kuma ita tana da alkawari wallahi tana da alkawari alkawarin la'ila a illallah guda ɗaya ne wallahi in ka lizimce ta sai ka mutu da ita wallahi in ka lizimci la ilaha illallahu wallahi sai ka mutu da la ilaha illallahu wanda duk kuma ya ƙi lizimce ta wallahi tallahi in ya zo mutuwa ba za ta halarto masa ba ba za ta halarto masa ba wani alkawari ne alkawari ne wa kufurun billahi an ƙala abdun mukhlisan la ilaha illallah aw istaghfara al ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu yadahu in yakun zaya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tahmadu A wa kufurun billahi an qala abdu mukhlis la ilaha illallah ya zama kafirci dan bawa ya ce la ilaha illallah kawai sai ku dauke mu kafirai dan mun ce la ilaha illallah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu ya dawo ko dan kun ga muna istighfari dan Allah ya yafe mana laifin da muka yi sai ku ce mun zama kafirai to ai in yakun ya in yakun hadha ya ayyuhan nasu kufran in dai la ilaha illallah da istighfari a wajen ku yan izala suka zamanto su ne kafirci to abin da za mu gaya wa mutane falzamul kufra ku rike wannan kafircin ta hamadu ukubahu za ku gode wa ƙarshen wannan kafircin la ilaha illallah in dai la ilaha illallah ya zama kafirci a wajen ku to jama'a ku rike la ilaha illallah la ilaha illallah tana da alƙawari tana da alƙawari kuma wanda ya duk zunubin ka la ilaha illallah manzo Allah ya tana dauke shi tana goge shi haka ya faɗa hadisi sahihi hadisin Abu Zarril Ghifari manzalla sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi yana kwance a masallaci ya je ya dawo ya ƙara samun annabi yana kwance a masallaci na uku da ya samu manzo Allah ya tashi ya ce mai man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan da khalal janna au kama qala mimma za ma duk wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗe ta ya yadda da ita khalisan mukhlisan annabi ya ce dan aljanna ne sai na wuzar al-gifari ya ji maganar ta mai nauyi sai ya ce wa in zana wa in saraka ya rasulullahi ko ya yi zina ko ya yi sata manzalla ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata in yana la ilaha illallah zai shiga aljanna abu zarri ya ƙara tambayan manzalla ya ce wa in zana wa in saraka annabi kace ko mutum ya yi zina ya yi sata zai shiga aljanna manzalla ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata in yace ce la ilaha illallah zai shiga aljanna ya ƙara tambaya na uku wa in zana wa in saraka yanzu annabi ko ya yi zina ko ya yi sata manzalla ya ce kai wa in zana wa in saraka ala raghimi anfi abi zarrin a wata riwaya wa in raghima anfu abi zarrin manzalla ya ce bari in gaya maka in mutum na la ilaha illallah ya mutu da ita ko ya yi zina ko ya yi sata sai ya shiga aljanna ko kai abu zarri ka so ko kai ka so in ji manzo Allah to ya kai iya da annabi ba wahabi ya kuka iya da annabi haka za ku ganshi haka za ku bar shi sai dai ku sai dai ku ta ku bar wani ku bar addinin sa amma addinin annabi za ku yi haka yazo da shi alqur'ani Allah ya ce ka ambace shi da yawa kai ta la ilaha illallah ya zama na yau gaba ku da dariƙa hatta kai da la ilaha illallah kuke gaba ku yi gaba da la ilaha illallah ku yi gaba da istighfari ku yi gaba da annabi kai wahabiyya dan dan ya rasulullahi ku fita ku bar musuluncin nan ku daina kiran kanku musulmai dan Allah abin yayi yawa la ilaha illallah mutum yayi miliyan ɗaya shi kake gaba da shi to nawa kake so yayi kai da kake cewa ba mu adadi ba mu adadi mun gaya maka har maganganun malaman ka suna nan dan kar a baka karatu kyauta mun ga abin naku yakan zamanto wauta so da yawa akwai dabbanci kawai mutum ya je ya sha kuninsa saboda yana neman suna kawai ya zo dan neman suna kawai ka zo ka faɗi magana kawai hafwatan haka kawai ka sake ta dar kawai saboda neman suna saboda dai a zo a yi ta magana a kanka ana ɗauko karatu ana baku kyauta fi sabilillahi wa rasuli neman suna da soke la ilaha illallahu. wani wani irin neman suna ne za ka yi sunan amma kuma baƙin suna za ka yi mai duhu bakin suna za ka yi mai duhu ya kamata ku fahimci wannan Da ka jama'a muna gaya muku wallahi wanda ya raba ka da la ilaha illallahu. ya raba ka da dukkan alkhairar duniya da lahira gaba daya ka tafi wa Allah babu kai babu annabi babu kai babu Allah ka muta arni ku riƙe la ilaha illallah yanda Allah ya faɗa uzkurullah kasiran kai tai kai tai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka aje ƴaƴanka da matanka ku yi tai ku yi tai ku sha mamaki ku sha mamaki in kun tashi mutuwa a ga kuna haske fiskarka tana haske malam Allah ya shafe zunubanka ya ɗauke maka damuwanka ko damuwa ka shiga yi ta yi ka sha mamaki ɗauki carbinka ko kana zaune kawai kai ta yi la ilaha illallah la ilaha illallah za ka sha mamaki wallahi wallahi za ka sha mamaki sirri mujarrabi ambaci Allah ka sha mamaki in duk duniya sun kyamace ka to kana da abokin zama guda ɗaya wanda in ka kira shi baya juyawa shine wa Allah tabaraka wa ta'ala shine abokin zamanka in ka kira shi baya juyawa haka annabi ya faɗa a hadisul qudsi Allah ya ce ana jalisu man zakarani eh ni abokin zaman wanda yake ambatona ne in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a ɓoye wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi in ya ambace ni cikin wata jama'a zan ambace shi cikin jama'ar da ta fita shi kar ku saki a raba ku da la ilaha illallah kar ka saki a raba ka da istighfari kar ka saki a raba ka da salatin manzo Allah ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi ka mutu ka rayu akai ka mutu akai la ilaha illallah alaiha na haya wa alaiha na mutu wa alaiha nub'asu insha Allah da la ilaha illallah za mu rayu da la ilaha illallah za mu mutu da la ilaha illallah a ranar kiyama za a tashe mu insha Allah za a tashe mu muna la ilaha illallah la ilaha illallah wannan a kai za mu rayu a kai za mu mutu da izinin Allah insha Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa ku fahimci wannan kar ku bari a raba ku da la ilaha illallah Allah ne ya faɗa ya ce kai ta ambatansa zikiran kathira malam kathira ba miliyan ba za ka iya yin tiriliyan a rana ɗaya yi Allah ne baka umarni manzo Allah ne ya ce maka haka kuma yana daga cikin sifan munafakai wanda ba sa zikiri da yawa mm. yara'unan nasa wala yazkuruna Allah illa kalila. sifan munafakai kenan kaga ya tabbata wa biyawa munafakai ne duk abin da za su yi ra'unan nasa riya don mutane su gani sannan wala yazkuruna Allah illa kalila. ba sa zikiri sai dan kadan in ka gaba bawabiya ya zikiri dan kadan ya ce kai la ilaha illallah miliya ɗaya, ka gani ko Ya ra'unan nasa wala yazkuruna Allah illa kalila. kuma hatta cikin suratul munafiqun ta sifanta dukkan wahabiyawa ƙarshen ta wallahi suran da sifan yan ɗariƙa ta rufe da sifan yan ɗariƙa, kuma yan ɗariƙan masu yin zikiri abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kaga kira Allah yake ya ku wanda kuka yi imani da masu imani yake in baka ciki kuma shikenan la tulhikumu amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikumu amwalukum kar ku bari ku su shagaltar da ku wala auladukum kar ku su wofantar da ku an zikirin ku bari yin zikiri wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasiruna wanda ya bar zikiri su ne asararru Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nub'asu insha Allah insha Allah akan la ilaha illallah za mu rayu akan ta za mutu kar ku bari a ku da la ilaha illallah kar ku bari a ku da istighfari kar ku bari a raba ku da annabi ƙarya suke muku ga ayoyi mun karanta muku Sheikh Abul Fatai Sani Attijani kenan yayin da ya rushe ya baje Mahallon Turayim a yayin da Mahallon Turayim ya fito ya ya yake ƙoƙarin hana mutane yin ambatan Allah da yawa da kuma yin salloli da yawa inda an jama'a an ji yacce Sheikh Abdul Sani at ya kawo ruwan hujjoji a cikin Alƙur'ani. wanda yake nuna cewa lallai mutum ya tsaya ya ambaci Allah ya yi zikiri da yawa wannan sunna ne shi ne tsantsar sunna kuma shi zai kara wa mutum kusanci da Allah sannan an je ce ka hujjoji akan mutum ya dage wajen yin salloli na filfilu da yawa wanda shi ma yana kara kusanta mutum da Allah Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta